shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu shafa'atu hello hello yam yawa dan lami kana ji na Allah idan kana kusa da matanka ne dan Allah ka dan matsa magana zamu da kai mai muhimmanci dan Allah ka zo ka same ni a a layin marigayi Adamu Ladan dan Allah ka zo yanzu ka same ni dan Allah eh magana ne mai muhimmanci dan Allah ka zo ina jiran ka yanzu dan Allah yawa to sai ka zo ina wajen yanzu haka yawa gani nan aike nake nema yawwa zo zo zo ka ji kana ji ko dan Allah ka fahimce ni kai da ni dan Allah ba zan maka ƙarya ba wallahi matarka ga eh, gaya mun ina jin ka ni dan Allah matarka kai da ni faruwa ina ina nufin menene yake faruwa gwada tumatirinka ta samu matsala na nazo an gaya maka ba komai bane tumatirin me Shafatu, Shafatu. shafa'atu shafa'atu shafa'atu kin saka mu zulumi wasu lokuta mu fita hayati kai ina yara biyu duka gaba da bari take gan kujin shafa'atu ke ce silar shiga yanayi ki fi damu a wannan yanayi shafatu shafatu shafatu na ruwa da inda zani ban gane ba ina magana kana mai damu ke ni fa ma ba ci kyale ni ni fa rayuwar tilin din nan da kika ga nake yi ni fa ita ce mun fa ka san me ke faruwa a gari bane wai ni na ruwa na ban gane ina ruwanka ba ke kika santa ni ba wata annoba ba wata annoba da za ta ni wani ni hana ni yawon tilin ni na inna ilaihi raji'un haba ne kake ga ma wannan magana ki haifa ta fa kawai kika yi ba ke kika halice ni ba Allah ni nan ya halice dan haka ki kyale ni in yi rayuwa ta amma lillahi wa inna ilaihi raji'un ne kake ga wannan magana ka haifi da ba ka haifa ne shi ni ma miki tsaya ma kiki ni yanzu wajen da za ni ya fi mun wannan surutun da kike mun don haka sai an jima sai an jima shafatu shafatu kin saka mu zulumi wasu lokuta mu fita hayati mu kasace sha shafatu ce silar shiga yanayi ki fidda mu a wannan yanayi ki na kashe mana mutanen gari shafatu

Allah kai ta kashe ta kai ki kashe ta roƙon arziki a gare ki Allah da annabi da Allah da annabi kai ta kashe min ita ina roƙon ki Shafatu. Mama! Mama! Kosto, tashi mu tafi, tashi mu Shafatu. Ah! Wannan ita ce! Dakata! Kada ka matso nan wuri idan ba haka ba zan kashe su su duka. cikin biyu dole a yi ɗaya ka zaɓa mahaifiyar da ku zan kashe ko ku ɗan Bala na sai ki kashe kowa don Allah ina so ka yi lalata da ƙanwarka a gaban mahaifiyarka ka ina ka kashe kuɗiyarka ta zan da wannan aiki ba za ka yi ne ba ba? wani ta ba Dakata, ba abin da na tambaye ka kenan ba. Za ka yi koko ba za ka yi ba. Een beetje enkel de 엄마 엄마 wala wai ubai da nake son gani na kwana biyu ma haɗe kibanci ba zai zo duba ko lafiya ya yi kuma to ina je wallahi a can ƙauyen aka yi rasuwa to sai ma tura shi ke ah. shi ba da mm. shi bi shi to yanzu ya shike ne anya to Allah ban sai dai an gan shi kuma ka san ma mahaifin nan ba san dawo shi ke ubai da akwai janyo fitina duk haddasa hakan ma rashin mahaifin suke zai tashi to shi ke na gode ba matsala na gode Allah ya sa mu dace

mai gari dan Allah dan Allah dan girman Allah mai gari ka gaya min yau wata kwanan shi nawa dan Allah dan Allah mai gari dan girman Allah menene na tambaya wata kwana nawa me yake faruwa gaya mun me yake faruwa a mai gari ta samu lokacin mutuwa ne mai gari ni har na bata ma lissafi shi da nake so ka gaya mun in ji wata in ya karato me karato ba <laughs> menene ka gaya mun iroro menene ka santa na santa Shafatu ce ba Shafatu? shafa'atu shafa'atu eh? kaga tafiya ta Shafatu. Shafatu. wallahi ta da hannu zan Shafatu, shafatu, shafatu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, Lafiya kamar bakon mu ko? Eh wallahi ita ne. Ya gida ya yara. Ya kalau wallahi. Na zo ne nan ina ta tambaya sai aka zo aka nuna min gidan. Na ma dan dade ina dan dube dube. Sai dai ni shahara gidan dan da ta tambaya. Wallahi dama na zo ne saboda ka san ina da yarinya karama. Dan sana'an magani ba a cewa komai. Wallahi ga yunwa shine nace zan zo ka in ko za mu dan samu wani abu. Nace sarki to shine ki shiga gidan ba don Allah ai ya kamata ki shiga gidan ai gidanki ne fa bismillah da Allah zo mu shiga gida Shafatu kin saka mu zulumi wasu lokuta mu fita hayati mu kasace mu ka sai sha Ina lillahi Thank you. ki ne a cikin raina sanya kin zama mace mai yin biyayya kin ga shi yasa na taho don mu shirya to ni dai na baki akala ki a hannu